yau alhamis takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara tara wanda ya daidai da hudu ga watan march 1999 idan ba a manta ba muna bayanai dangane da ahkamul idaini fi sunnatul mutahhara hukunce hukuncen sallah karama da babba a karkashin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai tsarki mai inganci littafin da Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya rubuta muna karkashin matsalar da ke bayani akan at-takbiru fil idaini kabbar barin da ake yi a babbar sallah da karama waɗanda mun yi bayani dangane da cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yin waɗannan kabbarbari tun daga fitowa idi har zuwa ainihin dawowa dangane da ainihin wato babbar sallah al'amarin yana da faɗi kwarai da gaske shine muka ce to amma wasu sun takura matsalar suka ce sai ainihin dai an idar da salloli ne za a yi waɗannan kabbarbari kamar yadda ainihin malaman fito suka kawo kafa uku ko makamancin haka suka ce to wannan magana dai a ƙashin gaskiya ba ta da asali to amma muna cikin bayani ne sai lokaci ya ƙure mana don haka muka ga dacewar a tsaya a yi waɗannan bayanai ɗaya bayan ɗaya to a ƙarƙashin haka sai na zo da wannan littafi ar-rawdatun nabiyya sharhu durarul bahiyya ta ash allama abu tayyib siddiq hasan khan wani babban malami ne daga cikin ainihin malaman hadisi na ahli sunna da ke kasar indiya ya rasu da jimawa allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi asalin wannan littafi littafin fiqhu ne al-imam shaukani ya rubuta shi kamar girman risala sai shi wannan babban malami siddiq hasan khan ya ainihin yi sharhi shi ya sa mishi ar-rawdatun to gashi a cikin juz'in farko shafi na 191 yace wa amma takbiru ayyami tashriqi fala shakka fi mashru'iyyati mutlaq at fil ayyami al dangane da kabbar bari a ranar sallah babba da ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu har zuwa da kwana uku babu shakka akan cewa shari'ar musulunci ta yarda da haka kai tsaye dangane da waɗannan kwanaki da muka lissafa to amma ka sani da cewa walam yasbut ta'yinu lafzin maqsusin wala waqtin maqsusin wala adadin maqsusin bai tabbata wani lafazi na musamman daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba don haka in baka manta ba karatun da ya gabata duk kabarbarin da muka kawo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda sahabi abdullahi dan mas'ud ya kasance ainihin yana yi da kuma ainihin sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud ya kasance yana yi kamar yadda al-imam ibn abi shayba ya ruwaito da isnadi sahihi yana ainihin yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عبد الله بن عباس كما الإمام البيهقي يرويته ناشي أثر عند إسنادي صحيح ينا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا abdullahi dan abbas shi kuma haka yake don haka duk wanda kai daga cikin waɗannan yayi kai da zaka koma ma kana allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar yayi babu a akan haka domin talbiya ma da aka samu lafazin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a aikin hajji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik sahabbai suka ce wasu daga cikin suka ce suna yin kabbar bari ma amma annabi bai tilasta musu sai sun yi labbai kadin ba ma'ana ko da ka takaito akan Allahu akbar Allahu akbar din babu laifi ina fatan mun fahimci wannan to dan haka yake in dai daga annabi ne ba a samu wani lafazi dangane da kabbar barin nan na ranar sallah tabbataccen abu ba dan haka sai dai a ɗauki wannan da ya zo daga sahabbai ba bid'a ne ya dace da sunna kenan tun da waɗannan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yarda da su akan ba za su yi bid'a ba to duk abin da suka kawo wanda yake ba a samu ta cewar Allah ko annabi dangane da wannan matsala ba to za a dubi waɗannan abubuwan da sahabban suka yi sai a karba inda ake cewa ba a karɓan maganar su shine in sun ba da wata fatawa ta sabawa fatawar ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan hali sai ainihin a ce ba za a karba ba Allah ya shiryar da mu to shine yace babu wani lafazi na musamman da aka samo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wani kayyadajjen lokaci cewa kwana uku ko kuma bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila wala adadin makhsusin ko kuma wani adadi na musamman kamar a ce kafa uku uku da ake cewa bayan an idar da kowace sallah yace balil mashru al-istiksa balil balil mashru al-istiksaru minhu dubra salawati wa sa'ir al-awqat abin da shari'ar musulunci ta ce shine yawaita kabbar barin bayan mutum ya idar da dukkanin salloli na farillai ne da na filfili ne da sauran lokuta baki daya don haka za ka samu sayyidina umar har cikin kasuwa yake shiga ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku yana tunatar da 'yan kasuwa game da kabbar barin in sun manta ashe ya nuna ko a ina ake yi sai yace ce wa ma jarat alaihi adatun nasil yawma istinadan ila ba'd al-kutub al-fiqhiyya min ja'alihi aqaba kulli salatin fariida ثلاث wa وعقب kulli salati نافلة marratan wahida. وقصر المشروعية على ذلك فحسب ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم yace ka'idar da ainihin wato mutane suke bi wannan al'ada da mutane suke bi wadda sun dogara ne da wasu littattafan fikihu da suke yin kabbar barin nan bayan ita da kowace sallah farilla kafa uku nafila kuma kafa ɗaya suka tsayar da abin a haka kadai yace to wannan kam ni a sani na babu wani dalili wanda ya zo ainihin a cikin ilimi kun ji a takaicen takaita daga cikin wannan littafi ainihin ar-rawdatun nabiyya kenan don haka ya jama'ar musulmi idan Allah madaukakin sarki ya ce ai kaza ko manzo Allah ya ce ai kaza to ka'ida ita ce kar wani ya sake ya ka'idanta cewa sai lokaci kaza ko kuma kafa kaza sai inda dalili wannan na daga cikin ka'idoji akan bid'a mun taba zuwa nan mun karanta a fada da muka yi littafin manzilatus sunna cewa in Allah ya ce ai kabbar bari to kai ma ka ce wa mutane a yi kabbar bari ka ce kafa kaza cewa kafa kaza din nan to sai zan bid'a saboda Allah ya bar mas'alar a sake babu kai ya bar ta a buɗe bai takura ta ba to kai ma batta a haka da zarar ka takura ta sai a ce ina dalili idan Allah madaukakin sarki ya takura ya ce kafa kaza in ka rage ka yi bid'a in ka kara kayi bid'a tsaya yadda aka ce da kai sunna kenan saboda haka abin da yake ainihin wato abin dube shi ne yawaita kabbar bari din nan dangane da ainihin wato babbar sallah din nan musamman Allah ya shiryar da mu sannan muka fara amsa wasu tambayoyi guda biyu waɗanda muka ce bukata ce ta kawo amma lokaci zai zo a cikin wannan littafi daga ƙarshe ƙarshe za a yi magana akai mas'ala ta farko dangane da azumi azumi a cikin waɗannan kwanaki guda goma muka ce babu shakka annabi ya nuna cewa waɗannan kwanaki guda goma tun daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan zulhijja annabi a dunkule ya ce babu wasu ranaku da mutum zai aikin alkhairi a waɗannan ranaku kuma su fi a wato a wasu ranaku waɗanda za su fi waɗannan ranaku wato ayyukan alkhairi a cikin waɗannan ranaku guda goma yana da falala fiye da ko ainihin ranaku to wannan ainihin hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ka'idance nan aka ce mishi ya rasulullahi har jihadi ya ce har jihadi sai dai wanda ya je ya mutu a wurin jihadin aka kashe shi ya shahada bai dawo da kanshi ba bai dawo da dukiyar shi ba to shikenan sai a tsaye da abin akan cewa aikin alkhairi to amma a ka'idance wasu ayyuka na alheri a faɗi falalarsu ta musamman wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko a ce ga falalar yin azumuwa guda goma din nan ko kuma yin ga falalar yin azuma guda tara ko yin wata ibada a falala dai ta musamman ta tabbata ga waɗannan ranaku kuma an nuna alherin yin aiki a cikinsu amma azumin tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim da sauran malamai suka ruwaito manzon Allah ya nuna wanda ya azumin ranar Arafa za a yafe mishi laifukan da yayi bara da waɗanda ainihin zai yi nan gaba baɗi shekara ɗaya a baya a takaice shekara ɗaya a gaba to wannan babu shakka a kai wannan kuma da wanda yake aikin hajji da wanda baya aikin hajji duk wannan sunnanci ya hau kansu saboda annabi ya yi magana ba tare da kaidi ba kaidin da ya zo a cikin wani hadisi cewa bi ghairi arafa banda wanda yake hawan arafa wannan riwayar ba ta inganta ba ku fahimci wannan ma'ana wannan riwayar tana kayyada cewa to yin azumin rana arafa falalan shi ta takaitu ga wanda ke gida ne wanda bai tafi aikin hajji ba wannan riwayar da ta kawo wannan kaidin ba ta inganta ba ko da ike mun fi kwadaitar da mai aikin hajji yana hawa umara wato yana hawan arafa din shi yayi kokarin shan ruwa a wannan yini ba don dogaro da wannan hadisi ba saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda sahabbai da annabi ya faɗi wancan hadisi sun fahimci cewa ashe wannan falala to ta haɗe har da wanda yake ainihin arafa da wanda baya arafa to sai sabanin fahimta ya shiga tsakaninsu wasu ka ce annabi yana hawan arafa yana azumi wasu kuma suka ce a'a annabi bai dauki azumi ba to ta yaya za a iya gane gaskiya ne sai imam al-bukhari ya ruwaito hadisi sai ummul fadl babar ibnu abbas matar abbas kenan babban manzon Allah kenan sai ta ce bari ku gani bari in yi muku hikima ta tsofaffin mata sai ta ɗibi ruwa sai ta cika kofi ko tambulan ko koko sai ta ce ku kaiwa manzon Allah ku ce gashi in ji kogon shi aka kaiwa manzon Allah sai ya daga wannan tambulan na ruwa ko nono sai ya sha baya azumi kenan kaga ta an gane yanzu an raba jayayya ta hanyar hikima kenan to kuma rashin yin azumi shi zai taimaka mai ainihin hawan arfa don ya samu ainihin karfi na ainihin hawan arfa din amma duk da haka in ya ga yana da bukata zai amfani da zahirin wancan hadisi ba za a hana shi domin nan cewa kai annabi bai ba cewa annabi bai ba tunda ya faɗi falalar yi mutulaka falala to shi kenan don wani yana aikin hajji yayi babu laifi akan haka waɗannan bayanai a takaicen takaita ka karanta littafin silsila da al-ahadithu sahiha ad-da'ifa mujalladi na farko bayani na biyu shine wanda shi ma akwai buƙatar shi cikin gaggawa shine karashin wancan bayanin in kana son yin wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki sadaka ce ko ku ainihin wato sadar da zumunta ko kuwa za ka kyautata wa iyaye ne to shine ake nuna maka ƙarin falala da alherin yin waɗannan ayyuka a cikin waɗannan ranaku saɓanin in kaya a wasu ba su ba to a ƙarƙashin haka da za ka buƙaci ka yi azumi ƙwaya ɗaya ne ko ƙwaya biyu da nufin wannan ainihin falala wadda ta zo gaba ɗaya babu laifi to amma jama'a su ɗauki cewa waɗannan kwanaki wasu azumma ne na duk gari dan haka kaga duk jama'a sun raja'a suke kamar yadda ake azumin Ramadan wannan ne shari'ar musulunci take kwabarka akai akwai al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya yi littafi al Ma'arif yace yin haka kan bid'a amma dan ka azumci kwanaki ɗaya ko biyu saboda annabi ya nuna alherin waɗannan kwanaki babu laifi amma ka kashe kwanaki taran gaba ɗaya da azumi ko kuma ka ce zaka haɗe har da goma ɗin kaga wannan barna ta shigo domin annabi ya hana azumin ranar sallah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu matsala ta gaba ita ce hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan watan zulhijja ya shiga wani daga cikin kuna nufin zai layya kar ya sake ya taba ainihin wato kumbashi ko kuma ya taba ainihin gashi a jikin shi akwai riwaya ta sahihu muslim da ta ce har fata shi ma'ana ko da wani operation likita zai maka in ba abin ya zan tilas wannan lokaci ba to a ketare har sai bayan sallah tukuna kumba kasancewa za ka yi layya to bai halatta maka ka yanke kumba ka ba a waɗannan kwanaki bai halatta maka ainihin ka taɓa wani gashin ka ko na ainihin wato gyaran fuska ko hammata ko mara ko makamantan haka ba wannan kam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim abin da yasa an buƙaci waɗannan saboda kasancewar kar sai mutum ya gama yin waɗannan abubuwa sun zama ta'adi sannan a zo a karanta hadisin kuma ya ji daga baya shi yasa aka yi tun lokacin nan muka yi kokarin a faɗa amma lokaci ya ƙure ba a shigar da wannan magana kasar ba don haka a takaice in ya zan yanzu kai kayi nufin yin layya baka riga ka yanke kumbarka ba to kar ka yanke annabi ya ce har sai ka dabban layya in ka dawo ranar sallah ka dawo filin idi ka ragon ka to kenan sai ka je ka gyaran fuska ne yanke kumba ne za ka yi aski ne za ka gyaran gashin hammata ne duk sai ka yi kaga ashe in ka san da wannan doka to tun farko sai ka yi kafin watan ya shiga to in kuma ka riga ka haifa sai yanzu kake jin wannan doka afallahu amma salaf Allah madaukakin sarki ya yafe abin da ya gabata dan ba kai ne domin ka saba manzo Allah ba baka san hukuncin bane shi ko eh, shari'a musulunci tana hawa kan mutumin da ya gine ya mata ketirma ya mata karan Allah ya kiyaye to mas'ala ta gaba ke Allah ya shiryar da mu don haka sai malam yace al mas'alatu samina mas'ala ta takwas mata akulu fil idaini yaushe ne mutum zai fara cin abinci a ranar karamar sallah da babbar sallah ma'ana da zarar gari ya waye sai a kwaso maka tuwon sallah kai marmaza ka ci ko kwaya ya tsarin yake sunna tana da na cewa akan wani sallallahu alaihi wasallam kana jin gashi da kumba sai da manzon Allah yake da ta cewa a kai shi yasa ka tabbatar da cewa duk abin da ya taso maka ka ce wai yanzu nan shari'ar musulunci ma ta magana akan wannan wallahi kai maza ka tuba akan wannan matsala wannan fikra ce yahudiyya tunani ne na Yahuda ne suke tunanin wai annabi is uncivilized wai annabi ba shi da wayewar kai wai abubuwa irin waɗannan ma har magana a kansu wani ba yahude a madina kamar yadda muslim ya rawaito hadisi ya zo ya samu salman al-faris ya ce ya salman ni na ga mutumin naku har tsugunan kashi yake koya muku ya ce wa ai muhammadu ba abin da bai karantar da mu a duniyan nan ba ya ce tsuntsu wannan da yake tashi a sama sai da ya koya mana karatu game da shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk abin da ka sani to manza Allah yana da tafiwa akai ciniki ne aure ne jihadi ne duk kar ka rage komai sai da ya zan yana da ta cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam an Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yaghdu yawman nahari yawmal fitri hatta ya kulata marafin Anas Allah ya ƙara mishi yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kaga duk abubuwan da zaka ga na sirrin manzon Allah ne na cikin gida zaka ga Anas ne reporter ana zaka shine dan jaridan cikin gida babba cikin maza ke ne saboda me ran da manzon Allah ya iso Madina sai uwar Anas ummu Sulaimin ta kama hannun shi tace ya Rasulullahi dan dan nawa Anas gashi na baka ya dan rinka maka yarinta a gida ta kai dan ta boyi boyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata tana da hikima tana da dabara tana neman albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kwana biyu sai take wayo ya rasulullahi dan dan nawa anas ai mishi addu'a mana <laughs> manzon Allah ya danka addu'a ai kenan sai manzon Allah ya ce Allah ka sa albarka a rayuwar shi ka tsawaita rayuwar shi ka bashi dukiya ka bashi ƴaƴa kai mishi komai na albarka manzon Allah ya mishi addu'a Anas ya ce wannan albarka sai da ta bi shi akwai ƴar anas wadda take umaima ita take ba da wannan labari ta ce wata rana babana anas ya tambaye ni a lokacin ya makance ya ce ‘ya'yana yanzu guda nawa ne ‘ya'ya na tsatso ban da jikoki ban da ta taɓa kunne a'a ‘ya'ya na tsatso ta ce to an ɗari dai sun mutu an binne su a ƙasa waɗannan kuma sai an kirga sai an yi sansance mun fahimci wannan da kyau ko ba a kirga na tsakar gida ba tukuna amma ɗari dai sun mutu addu'ar manzon Allah ke na biyu dukiya ya ce a shekara ana ɗiban dabino so ɗaya ni so biyu nake ɗiba duk wata shida zai ɗiba ya yaushe talauci zai same ka sai baɗi za su ɗibi mangwaron su kai kuma wata shida ka ɗiba ka je ka ci kasuwa kafin ka kashe kuɗin wata ta sake zuwa sannan rayuwa kuma sai da ya shekara ɗari da ashirin a duniya shine sahabi na ƙarshe kakaf sahabban manzo Allah sai da suka mutu a duniyar nan kakaf suka bar su biyu a duniya Jabiru na Madina Anas na Kufa sannan Jabiru ya rasu sai kuma Anas daga baya ya rasu to kaga abin da ake nema kenan albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa manzon Allah hidima shi yake kai jajjage ne kai nika ne wanke wanke ne duk gaba daya uwar shi ta yadda ya boyi boyi dan ya samu wannan tabarruki sannan ita kuma uwar sai ta shirya manzan Allah abin alheri dan farfesu ne dan zogale ne dan abubuwa irin na annashuwa misali sai ta ce manzan Allah ya zo gidanta sai ya zo gidanta sai ya kwanta ya ci abinci sai ya kwanta in yana bacci zufa in tana zuba sai ta sa dan kwankwalati dan gwangwani tana tare zufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba ta ba turare ba ruwanta da sayan turare an fesa ya bi iska a wannan gumi na manzan Allah take shafawa jikinta ya isa kanshi annuri alheri eh. <laughs> Allah ya shiryar da mu to Anas kenan yace manzo Allah ya kasance la yaghdu yawmal fitr baya fita ainihin wato ranar karamar sallah ainihin wato wa iz ma'ana sammako fita da safe ala haddi qawli sha'ir Allah madaukakin sarki ai ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ka tuna yayin da kai gaggawa kai sammako kana nuna muminai inda za a tsaya wurin jihadi yakin Uhud sannan imrul qais yake cewa wa kad aghtadi wa tayru fi wuknatiha wa ma unnada yajri ala kulli miznabin yace nakan yi sammako ka san wai shi dan farauta ne wai nakan yi sammako da sassa ta in yi jijjifi a lokacin tsuntsaye ma suna cikin shekarsu wa ma unnada ruwan raba yajri ala kulli miznabin yana diga daga dukkan indararo la yabdu Allah baya sammako ya fita filin idi hatta a yawmal fitri ranar karamar sallah hatta ya akula tamarati har sai ya ci yan dabinai haka sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi mala yace rawahul bukhari al-imam al-bukhari rawaito shi lamba hadisi na 953 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi lamba hadisi na 543 wa ibn majah da ibn majah a lamba hadisi na 1754 wa ahmad da ahmad a lamba mujalladi na uku shafi na 126 da kuma ainihin shafi na 164 da shafi na 232 wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan ranar karamar sallah manzo Allah sai ya samu wasu ƴan dabinai haka sai ya ainihin wato zanda su zai fara ki sa'annan sai ya fita filin idi sunna kenan abin da muka samu wasu malamai suna yi a ƙasar Hausa na baiwa mutane ainihin wato alkama wannan bid'a ne malami ya tare kwana da azzubahin fari yana ɗiba muku eh, abin nan yan tsakoyin abin nan yan kwayoyin alkama haɗi haɗi to ka bashi da abin kawai in malam zai sai dabino tiya guda ko buhu guda ya tsaya yana yi ya raya sunna ya taimaka al'umma amma dai a baiwa mutane waɗannan alkama wannan ba shi da asali a cikin addinin musulunci ba daga ma'aiki bane qala al-imam al-muhallab al-imam al-muhallab wani malami ne wanda shi ma yayi sharhin bukhari amma ibn hajar ne yake ɗauko magana daga cikin nashi sharhin yace al-hikmatu fil akli qabla as-salah hikimar da ke cikin mutum ya ci abinci kafin ya fita sallar idi karama Allah ya zunna zannun luzuma saumi hatta yusalli al-eid saboda kada wani ya tsammaci cewa wajibi ne ranar sallah mutum ya tashi da azumi har sai ya yi sallah eid tunda kaga an sha azumi wata ɗaya ko to ka a waye gari kuma mutum ya ki cin abinci sai wani jahili ya tsammaci cewa ai yau ma san ainihin wato azumi ake haka ce a sai hikima kenan ka annahu arada sadda hadhihi zari'a kamar annabi ya nufin toshe waccan kafalle ne dan kan wancan mummunan tunanin yanzu wannan magana tana nan a cikin fatihul bari mujalladi na biyu shafi na 447 yace wanzur fihi kalama muallifihi an al-hikmati fi istihbab at-tamri wa annahu tarif kuma ka duba magana da shi ibnu hajar yayi a cikin fatihul bari game da hikimar farawa ainihin da dabino din nan cewa magana ce wannan ainihin mai matukar muhimmanci ka je ka duba ta na daga cikin hikimar dama a cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mutumin jidda ya waye gari ya ainihin yi sammako ya karin kumallo da dabinai guda bakwai wannan ainihin wato ya samu tsari a wannan yinin daga sihiri ko sammu ko wani mugun abu irin wannan to aka ce wannan dabino yana da wata daraja ta ainihin wato na farko riƙe ciki na biyu kuma yana da ainihin daraja ta kare mutum daga wani mugun abu wanda zai iya ainihin afkuwa ko ya iya samun shi a wannan yini da makamantan haka to dai daga cikin ainihin hikimomin kenan waɗanda in ka je ka karanta fatihul bari zaka ainihin samu ma'ana ko ba ranar sallah ba za ka iya samun dabino dabino din nan ajiwa abin da ake nufi da ajiwa shine nan a nan kasar ta mu galibi an fi samun ajiwa a wajejen dutse wajen kasar jigawa da sauransu zaka gan shi farin dabino ne haka gashi nan karkar za gan shi wani ka gan shi kamar busasshe haka to ne ajiwa in ka samu guda bakwai kai karin kumallo da su to a wannan yinin ko sun yi maka asiri ko sun yi maka dabo ko wani abu ba zai kama ka ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa hadisin bukhari ne wa an buraida radiyallahu anhu qala buraidatu yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama la yakhruju yawm al-fitr hatta yata'ama ranar sallah manzon Allah baya fita har sai ya ci abinci karamar sallah kenan wa yawman nahari babbar sallah kuma la ya akulu annabi ya kasance baya cin abinci hatta yarji har sai ya dawo daga filin idi fa ya akulu sai ya ci abincin in zai cin kuma sai ya ci min nusaikatihi daga wannan dabba tashi ta layya ma'ana in ka dawo din in dai har zaka iya daurewa a yanka ragon nan a feɗe ka samu nama daga ciki ka ci wata riwaya ta bai ta ce ainihin hanta din hanta daga cikin naman sai ainihin ya fara da ita wannan duk in zaka iya daurewa ne in ba zaka iya ba wannan dama asali ba azumi bane rike baki ne an sunnanta maka ne in ka ji kana jin yunwa uwar gida ta sa maka tuwon sallah ka cika yadda ya kamata sannan sai ka fita zuwa filin idi amma ana so in zaka iya ka daure rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 542 wa ibn majah haka al-imam ibn majah a lamba hadisi na 1756 wa darimi da al-imam darimi a cikin sunan juz'i na farko shafi na 375 wa ahmad haka al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na 352 wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne qala al-allamah ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yace wasu na cewa ibn qayyim wato ya kamata ka san asalin shi baban ibn al-qayyim darakta ne na makaranta kamar yanzu a ce darakta na polytechnic to makaranta ce kamar polytechnic a garin su suna makaranta aljauziya daga aljauz saboda yawan bishiyoyin kwakwa a ciki to aljauziya to shi baban ibn al-qayyim sai zama darakta na wannan makarantar sai ake ce mishi qayyimul jauziya darakta na makarantar jauziya to shi kuma ibn al-qayyim sai ake ce mishi ibnul qayyim dan director to mun kaso zaka faɗi cikakken sunan sai ka cira alif da lam din ibnu qayyim al-jawziya dan daraktan jawziya dan haka lallai sai ka yi tashdidi a ya ibnul qayyim ko ibnu qayyim al-jawziya dan malan kai halin malan wa amma fi eid al-adha ibnul qayyim yace dangane da babbar sallah fa kana la yat'amu annabi baya cin abinci hatta yarji min al-musalla sai ya dawo daga filin idi fa ya'kulu min udhiyatihi sai ya ci daga ainihin dabbar layyashi wannan magana ibn al-qayyim ya faɗe ta a littafin zadul ma'ad a cikin juz'in farko shafi na 441 ɗaya. al-allamatu shaukani babban malamin shaukani shi kuma ya ce wato a cikin nalal autar kenan juz'i na uku shafi na ɗari da hamsin bakwai. kun ga jama'a yadda ake kenan abin da muke so kenan mu ma mutanen kasashen mu malamai su tashi su yi bincike su binciko nan su binciko nan a har hada a karantar da mutane kuma na rasa ya aka yi wannan lalaci ya sarkafi malaman kasar Hausa tare da cewa da babban malami babban waliyin Allah babban mai jihadi wanda kowa na koyi da shi a kasar nan amma haka yake amma sai aka waye gari aka lalace Shehu Usmanu duk magana in yana a cikin littafin shi sai ka ji ya ce wasi kaza wasi a cikin littafi kaza ashe shehu ya nuna bincike ke yana gano matsaloli amma yanzu sai mutum ya naɗe littafin shi kwaɗe kamar fasto da shi zai kashe da shi zai buge duk abin da zai buge komai sai ce a kan wannan matsalar zai rayu a cikin ilimi ya ɗaura kanshi a ciki kuma ya ɗaura wasu ma'ana bincike ake a gano abin da yake gaskiya gashi kana ga lalubowa yake wurare daban-daban yace wal hikmatu fi ta'khiril fitr yawm al-adha na daga cikin hikimar jinkirta cin abinci ranar babbar sallah annahu yawmun tushra'u fihi al-ubudiyya babbar sallah rana ce da ainihin aka shar'anta yin layya wal aklu minha kuma da cin naman layya din fashuri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha dan haka sai aka shar'anta wa mai layya ya zama farkon abin da zai ci a ranar babbar sallah to ya zan daga cikin naman layyan ne kaga a karkashin haka in ka san matanka da ƴaƴanka duk zaka yi musu layya duk zaka nuna musu waɗannan abubuwa wannan ibada yadda take a kanka haka take a kan matanka da 'ya'yanka talauci ne da ya kamma mutane in ba haka ba zamanin sahabbai sahabi sai ya siyo dabbobin layya kowa daga cikin 'ya'yan shi maza da mata sai a bashi kuma in aka zo yanka kowace har 'yan mata abu ayyubal ansari sai a riƙe miki yanka abinki da kanki duk bid'a ce ta same mu a ƙasar nan aka ce wai mace ba ta yanka sai tana da ciki cikin ɗa namiji wannan wani irin wahala ne ya za a yi a gane cikin na ɗa namiji ne ma'ana yanzu ga kaza tana mushe za ta za ta tana shura za ta yi mushe sai an tafi likita ya gwada wannan mata a gane cikin wani iri ne sannan ta zo ta yanka kaza duk waɗannan abubuwa saɓanin addinin da annabi ya zo da shi ne shi annabi ya zo da addini mai sauki babu tsanani a kai mace ce take kiwo baiwa a daji akuya ta faɗi za ta yi mushe ta danne ta ta sa dutse ta yanka aka zo manzo Allah ya ce a ci yayi daidai hadisin na cikin bukhari yana cikin muwaffa ma'ana mace tana yin yanka matar ka din nan inda ka koya mata yanka ta huta ta siyo kaji kawai sai ka aika da su kana kasuwa sai dai ka zo ka same su a cikin tukunya suna sauraron ka amma sai ka ga mutum babban mutum wai sai ya riko wuka da zakara yaro na bin shi a baya da buta wai ana neman malami da zai yanka <laughs> sai za su kuma malamai da dabara sai aka ce wai wuya na mai yanka ne <laughs> wuya na mai yanka ne <laughs> duk in aka kauce sunna sai kaga kowa sai ya dandana sai kowa sai ya dandana ainihin wato sakamakon kauce sunna din Allah ya shiryar da mu mata suna yin yanka halayya sahabbai suna ba ƴaƴan yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu sai aka shar'anta wa mai layya nan ya fara daga cin naman layyan shi qala ibn qudama shaukani yace ibn qudama ya faɗi wannan magana tana nan a cikin littafin ibn qudama mai suna al-mughni mujalladi na biyu shafi na 371 wa qala zain ibn wani babban malami mai suna azzayin azzayin dan shima shi ma yayi sharhin bukhari amma ibn hajar na tsakkowa ne daga cikin sharhohin su a cikin yace duba fatuhul bari mujalladi na biyu shafi na 448 yace waqa'a akluhu sallallahu alaihi wa sallama fi kullin min al-eidain fi al-waqt al-mashru' li ikhraj sadaqatihima al-khassati bihima yace da karamar sallah da babbar sallah sai ya zama cin abincin annabi ya afku kowanne a daidai lokacin da aka shar'anta mishi yin sadakar shi wadda ta dace da ainihin wannan lokaci bi ikhrajin sadaqatil fitri qabla al-qudumi ila al-musalla ranar karamar sallah dai sai aka shar'anta wa ainihin mutumin da zai fita filin idi ya ci abinci sa'an nan kuma sai ya ainihin fitar da zakafi da kanshi sannan sai ya fita sallar idi kaga cin abincin shi ya dace daidai da lokacin sadakatul fitrin shi sannan wa ikhraji sadaqatil ba ba'da zabhiha sannan kuma dangane da babbar sallah sai aka ainihin shar'anta mishi zai ci abinci ne yayin da ya fitar da sadakar wannan rana ita ce layya bayan da ya yanka ta sannan sai fara cin abinci kaga kowanne ya dace da lokacin shi ina fatan jama'a sun gane dangane da ainihin zakkar fidda kai jama'a zakar da kai matukar kana da hali a wannan yini na abincin da zaka ci ka kuma ciyar da ainihin wato iyalanka to abin da ya rage wajibi ne sai kai zakar da kai sai dai in an samu abin da ya rage din kai ba zai ishe ka kai da iyalanka ba sai kai naka su kuma to shikenan ta sauka kansu kenan amma in ya zan akwai wadatuwar da kai da su zai isa wajibi ne kai musu kai wa kanka na fata an gane Allah sani da zakar da kai shi ne zakar da kai din nan falalar daga azumi shine tana kankare zunuban da mai azumi ya rinka ɗauka a waɗannan lokuta na azumi na daga cikin falalarta da hikimarta sannan kuma ta zan ciyarwa ga talakawa a wannan yini na sallah to magana da aka yi cewa zakafi da kai din nan in har mutum bai fitar da ita ba azumin shi na rataye tsakanin sama da ƙasa wannan hadisin da ya faɗa haka gaskiya hadisi ne mai rauni bai inganta ba mai riwayar wannan hadisi mutum ne majhuli ba a san halin shi ba majhulul aini ko a wurin malaman hadisi to mutum ne za'ifi bai halatta ai hujja da hadisin shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye in dai baka fitar da zakar da kai ba a halin sallah ta same ka kana da hali to bashi ne yake a wuyanka ba zai fadi ba sai ran da ka bayar amma azumin ka ba a cewa ba a karba ba saboda baka bayar da ainihin wato zakar da kai ba ina fata an gane wannan don wannan hadisi ya yaɗu a cikin musamman malamai masu hudubobi suna yaɗa shi musamman aka ce sadaqatul fitr ta kusa kullum mu dai nasiha mu shine a yi kokarin rinka tace hadisan da za a rinka gaya wa jama'a in ba haka ba sai zan ana ta yada kuma ainihin bid'a a cikin jama'a da kuma nufin kokarin yada sunna Allah ya kiyaye bayan wannan sai kuma al-ghuslu qabla al-eid wanka da ake kafin a fita idi ba fita za ka yi kamo zai kamo zai kana ɗoyin hammata duk abubuwa sun ya mutse maka a'a so ake ka yi wanka ka yi annashuwa ka yi abubuwa na alheri sai ka fita a cikin ainihin hali na tsafta an nafi'in daga nafi'u أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى نافع بلرن باوا نينا عبد الله بن عمر ما الماجرين ابن عمر ابن عمر إن يسي باوا إن يغا باوا نادا بين سنة سي ينتا شكما يتيغ بركران تدش kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce na daga cikin mutanen da in sun bauta Allah duk abin da suka yi wa Allah na ibada zai ba su ninki biyu mutumin da ya sai baiwa ya yantar da ita ya karantar da ita addini kuma ya aure ta ya mutunta ta kamar yadda manzon Allah ya wa fasiyatu bintu Huyayyin ma'ana ya ainihin same ta a matsayin baiwa yace kin yadda in yantar da ke in aure ki tace ta yadda sai zan sadakin ta shine yancin da aka bata mun fahimci wannan da kyau ko to in ka so za ka iya ainihin sayan baiwa ka yantar da ita sannan sa mata sadaki daban kuma ka biya ta kuma ka aure ta ka karantar da ita addinin musulunci wato kullum abin da ake so shi ne musulmi ba mugu ba ne ba zalimin mutum ba duk al'ummar da za ka iya sa su kai sadaka da su me zai hana ka aure ta wannan na daga abin da ya gurgunta fahimtar addinin musulunci a ƙasar nan ga wasu waɗanda ba ainihin kabilar da suka fi yawa a cikin addinin ba bangaren hausa da fulani da bari bari da nufa da makamantansu zai zan wane bahaushe ne wane bafulatani ne ko ba barbare ne ko ba nufi ko makamancin haka zai iya ainihin ɗaukar yarinya yana zina da ita amma da za a ce don Allah kai wa'azantu ka tuba ta tuba ka aure ta sai ce yaushe zai auri kabila kaza amma kuma yana zina da ita yaushe ne mutanen da kuka wulakanta su irin wannan wulakancin za su karɓi addinin za ku yi zina da 'ya'yansu amma ba za ku yadda ku auri 'ya'yan ba wai kuna kyamar ku auri wannan kabila amma ba ku kyamar ku yi zina da yaushe ne kun yi musu irin wannan wulakancin za su sha'awa addinin ku akwai kyautatawa kuma yaushe ne ku da ake sa ran za ku kirayi mutanen nan zuwa ga addinin musulunci za ku je kuna bin ƴaƴansu kuna barbaras su kuma iyayen sun buɗe hotel ku kuke zuwa kuke shanye giya yaushe ne waɗannan mutanen za ku zo gobe ku ce musu su musulunta sahabbai in suka shiga gari suna wa'azi cewa suke kunu amsalana ku yi kokari ku zama irin mu yanzu wannan musulmi ne zai ɗaga baki ya ce wa kafiri yi kokari ka zama irina irin ka macuci madamfari mazinaci mai annamimanci duk wata sama da faɗi sai ga cewa ta fannin musulmi ta samo asali shi yasa lallai sai an yi kokari an bi wannan irin ta tafarkin da sahabbai suka bi in ba haka ba wallahi ba za a zauna lafiya ba duk zaka ga hatta irin zalunci a ofis za ka ga cewa al'ummar mu ne suka fara ainihin wato lalata harkar ko kuma suka haɓaka ta shi kenan sai aka koya wa sauran al'umma ta yaushe ne a irin wannan halin don Allah za ku jare su zuwa ga addinin musulunci ibn lutubiyya imam al-bukhari ya rawaito hadisin shi sahabi ne sai manzo Allah ya nada shi ya zama dagaci mai karbo zakka da ya je karbo zakka ya dawo sai ya ce wannan ita ce zakkar ku da kuka ce karbo wannan kuma kyauta aka yi min manzo Allah ya miƙe ya ya jawabi ya ce dan me zan nada mutum ya tafi karbo zakka sai kuma ya zo ya ce wai wannan zakka ce da na tura shi wannan kuma kyauta aka yi mishi me ya hana mutum bai zauna gidan uban shi ga kyautar za ta zo mishi ba kalmar da manzon Allah yake me ya hana mutum ya zauna gidan uban shi ga kyautar za ta zo mishi sai al-Imam al-Ghazali yace duk kyautar da ka san ana baka kafin ka zama yalla in aka zo aka baka ko ka zama yalla ka karba amma duk kyautar da ya zan sai da ka zan yalla ake kawo maka to sun kawo maka cin hanci ne ka karba akwai manufa a karkashin Allah ya kiyaye shine ainihin Abdullahi dan Umar yake eh, ya kasance yana yin ainihin wato anna Abdullahi ibn Umar kana yaghtasilu yawm ya kasance ranar karamar sallah sai yayi wanka qabla an yaghdu ila qabla an yaghdu ila musalla kafin ya sama ko ya fita filin wannan asari al-Imam Malik ya ruwaito shi shi yasa malam yace rawahu Malik al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta juz'in farko shafi na wa shafi haka al'imamu shafi a cikin kitabul ummu lamba hadisi na eh, saba'in da uku wa abdulrazak da al'imamu abdulrazak a cikin lamba hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da hudu wa sanaduhu sahihun isnadin wannan asari mai inganci wa qala al babban limami kuma sa'id ibn al-musayyib sauran mazan jiya kenan wannan sa'id ibn al-musayyib ya kamata al'umma shekara arba'in duk kadi kamata sala shi ne a farko ake yi tare da shi <laughs> Allahumma ghafir lil mustaqdimina wal musta'khirina <laughs> aka ce har shekara aka yakin karamita wasu mutane ne jawa da suka yi tawaye aka yi fada a masallacin annabi aka yi kashe kashe yace ina cikin masallacin aka fara tada fitina sai na samu wani kwalogo na makali ana gama fitina aka zo aka tada ya kama na dawo wuri na da na kyau da sa'id ibn al-musayyib kenan akhirul mutaqaddimin sauran mazan jiya kenan wa sunnatul fitri salatu sa'id ibn al-musayyib yace sunna dangane da sallah ta ainihin ƙaramar sallah to akwai sunnoni guda uku ma'ana nan ya ce alfitiri ne ba sai lallai karamar sallah ba kaɗai, amma kowace sallah babba ce ko ƙarama, amma sai ainihin ta'abiri da fitr yace almashiyu ilal al-musalla tafiya zuwa filin idi akaba idan ainihin ya zan masallacin ba ya cika nisa daga gare ka ba to ka tafi a kafa shi ya fi sai dai in ya cika nisa kwarai da gaske to anan nan akwai rangwame saboda shari'ar musulunci ba ta ganantawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan ya zan akwai nisa sai ka tafi a abin hawa in ko babu nisa to ta ka tafi a ƙasa shi ya fi haka masallacin yau da kullum ma inda nisa sai ka hau abin hawa in ba nisa tafi a kafa wal aklu qabla al khuruj sannan in karamar sallah ce to sai zama mutum ya ci abinci kafin ya fita filin idi wal igtisalu da kuma wanka mutum ya yi wanka saboda fita filin idi din wannan asari ya ce rawahu al-firyabi al-firyabi shine ya ruwaito shi a cikin littafin shi takarda ta ɗari ɗaya da da ashirin bakwai fuska ta ɗaya da fuska ta 2 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wanzur irwa al-ghalil duba littafin irwa al a mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da hudu kenan na Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ke قال الإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة يقول يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد mustahabbi ne mutum zai fita filin idi yayi wanka wa kana ibn umar yaghtasilu yawm al-fitr saboda abdullahi dan umar ya kasance ranar karamar sallah yakan yi wanka an zai fita filin idi وروي ذلك عن علي رضي الله عنه أرويت إذن هكذا سيدنا علي الله kara mushi يرضى to cewa an ruwaito malaman hadisin suka ce ruwiya an ruwaito ko an hikaito suna nufin wannan magana mai rauni ce to ko dai nan ya zama magana mai rauni ce ko kuma ya zama riwaya da ma'ana don so da dama sukan yi riwaya da ma'ana misalin wannan shine a ce malamin ka ba ne da ya zo sai ya ce maka wanga mutum kai kuma da kaje ba Kano ne kai ko ba zazzagi sai ka ce wannan mutum kaga asali ta ba da ma'anar malaminka amma baka faɗi kalmar da ya amfani da ita ba to a ka'idan malaman hadisi tunda baka kiyaye lafazin malaminka ba kakka ce malam ya ce kai tsaye tunda ba wannan kalmar ya amfani da ita ba sai ka ce an ruwaito daga malam haka tare da cewa ka tabbatar shi ya ce amma tunda baka ba da kalmar shi ba to kakka ce kai tsaye ya ce don ka ce kai tsaye ya ce to ai ba haka ya amfani da kalmar ba ma'ana malaman hadisi suna da kokarin kula da lafuzan da ake ba su walillahi darruhum wa bihi qala alqama wannan fatawa alqama cikin tabi'ai ya bada ita cewa ayi wanka domin zuwa idi haka kuma ainihin wato wato sunna ce wa urwa da urwatu wa ata wa nakhai wa sha'bi wa qatada duk waɗannan ainihin tabi'ai ne wa abu zinad da abu zinad malamin imamu maliki wa malik da al-imamu malik wa shafi'i da shafi'i wa munzir da al-imamu abubakar ibn munzir malamin ne risala ne shi kuma wannan magana malam yace ka duba littafin al-mughni a cikin mujalladi na biyu shafi na 370 to wannan kaga don gane da wanka kenan na sallar idi sunna ce musahabbiya saboda an samu daga wannan sahabi da kuma waɗannan tabi'ai sun bada fatawa wa amma alladhi ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi zalika hadisin da aka ruwaito daga annabi cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya shar'anta yin haka shi da kanshi sai ce fa huwa da'ifun wannan mai rauni ne don haka shi ba za a yi hujja da shi ba amma an yi hujja da aikin sahabi da fatawarsa an tabi'ai da makamantansu ga sha kasa yake cewa kama inda ibn majah kama yadda hadisin ya zo a cikin sunan ibn majah lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar wa fi isnadihi a cikin isnadin wannan riwayar wadda ibn majah ya ruwaito daga annabi cewa yin wankan sallah ranar sallah din yace akwai wani mutum mai suna jabbarat ibn al-mughallif wa shaykhuhu da jabbaratu da shi da malamin shi da ya karantar da su hadisin malam yace wa huma da'ifani dukkan su masu rauni ne ma'ana riwayatu da'ifi an ba'i mai rauni yayo hadisi daga mai rauni warawahu aidan har wa yau da ibn majah ya sake ruwaito wannan hadisi a si a karkashin lamba ta ainihin wato dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida wasihi yusuf bin khalid as-samti a cikin wannan isnadin kuma na wannan hanya ta biyu akwai wani mai suna yusuf dan khalid as-samti kazzabahu ghairu wahidin ba ma malami ɗaya ba malamai da dama sun haɗu akan cewa makareci ne sun ƙaryata shi ma'ana wannan hadisin ya zo ta hanya biyu hanya ta farko ita ce wadda take ainihin wannan hanya akwai makaryaci ciki kaga a ƙarƙashin haka ta zama maudu'iya to amma ka'ida wurin malaman hadisi ba za su yi saurin hukunta wannan hadisin da cewa maudu'i ba sai su binciki wata hanyar sai su ga wata hanyar wadda ita rauni ne kawai sai a ce to shikenan yanzu eh, eh, hukuncin ta ya yi sassauci daga a ce hadisin ƙarya sai a ce mai rauni tun da ya zo ta wata hanyar wadda bata kai waccan tsananin rauni ba jama'a mun fahimta dan haka yanzu wannan hadisin aka ce maka me hukuncin shi sai ka ce hadisi ne da'ifi kamar yadda kajmala ya ce amma aka ɗauko maka wannan hanya ta shi Yusuf ibn Khalid sai ka ce hanya ce mawdu'iya ta karya to wannan hanya fa ta Jabbarat ibn al-Mughallib sai ka ce ba'ifiya ce to in an hada su to sai a ce hanyoyin gaba ɗaya sun ruwaito hadisi ɗaya mai rauni ce dan haka ba za a aiki da shi ba sai a aiki da abin da ya tabbata daga sahabbai wato ashe abin da ake nuna maka shine idan da za a danganta magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka bincika bata inganta ba to da a ɗauki wannan magana da aka danganta annabi gwamma a ɗauki wadda ta inganta daga sahabbai domin waccan da bata inganta daga annabi ba matsayin babu take to dan me ba a ɗauki matsayin abin da yake babu ƙarya ne ko bai inganta ba a bar abin da yake ya inganta daga wurin waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in an ce wankan idi sunna ne mustahabbiya me dalili sai a ce saboda an samu daga cikin sahabbai suna yi kuma daga cikin ainihin wato abin nan eh, tabi'ai sun ba da fatawa da shi da kuma sauran manyan malamai dalili ke a ah, to ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai bai inganta ba ma'ana ga wannan fura koko guda amma kwananta goma sha hudu da damawa fura kwananta goma sha hudu da damawa ga wannan kuma yar kofi guda haka yanzu nan aka dama ta wacce za ka sha daga ciki waccan ta kwana goma sha hudu cikin ka ya ko kuwa wannan ka zauna lafiya amma baka cika ciki da yawa ba to abin da kullum ake nuna mutane kenan hadisi in bai inganta ba ba za a ɗauke shi a aiki da shi ba amma mutane na da wata bid'a wadda suka kirkira wa kansu wai in aka zo kan matsala ba a samu hadisi ko kwa ɗaya da inganta ba sai ce to tun da dai ba a samu wani ba to shi kenan sai a ɗauki wannan mai raunin a aiki da wannan maganar bid'a ce amma na san duk masu saurare na daga cikin ahlus sunna za su yadda da ni in na buga wannan misalin shi ne salatul fatihin nan da ta zo salatul fatih kun san a hadisi da domin cewa yi eh, wa akhbarani sayyidul wujud shugaban halittu ya bani labari shikenan ya zama hadisi to ya rage yanzu a bincika ya inganta sai a bincika tsakanin shi wanda ya faɗi wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace akhbarani sayyidul wujudi ya qabata lama naman ido biyu ba a mafarki ba shikenan kaga ya nuna matsayin shi sahabi ne kenan to sai a bincika duk littattafan da suka yi tarihin sahabbai tun daga kan usul ghaba ta ibn al-asir ainihin abin nan littafin ibn abdul barri al-istiab fi ma'rifat al-ashab da al-isaba fi tamyiz sahaba da sirru alamin nubala da sauransu shin tijani na daga cikin sahabbai ba shi daga cikin sahabbai ba shi daga cikin tabi'ai ba shi daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu a cikin alqurunus salasata alqurunus salasa almufaddala karnuka guda uku nan masu falala ba shi daga cikin can kusa da su imam malik ma duk yayi nisa ya rayu ne cikin karni na goma sha ɗaya ma'ana tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kwatankwacin shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu to ta yaya zai ce akhbarani sayyidul wujudi to sai a ce wannan hadisi ya zama almardudu li sababi saqatin fil isnad an tunkuɗe shi ne saboda an samu ainihin wato sakati an samu wasu mazaje sun zube tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ya zama daga farko ne zuwa ko ƙarshe sai a ce ya zama ainihin mu'allaq to yanzu wannan ya zama mu'allaq ne ya zama ba'ishi to yanzu shi kenan salatul fati ba ta da wani hadisi da ya nuna falalata sai wannan kwaya daya to tun da yawa ya gari ya zama ba'ishi ba'ifin nan kuma in an koma wajen ainihin wato a ainihin adala ta shi tijjani bai halatta a karɓi magana daga wurin shi ba li'annahu dajjalun kazzabun dajjali ne makaryaci ne saboda haka